wani sauti na mintuna uku da sakan goma sha biyar. wanda za ku ji nan ba da daɗewa ba ya fallasa yadda wasu manyan mutane da har yanzu ba a san ko suwaye ba suka haɗa baki da gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Godwin Emefiele game da sakamakon zaben shugaban ƙasa. da za a gudanar a ranar 25 ga Fabrairun 2023 cikin wannan tattaunawa ta wasu mutane hudu a harshen Hausa an jiyo yadda mutanen suke murna game da karancin kuɗin da ya biyo bayan sauya fasalin kuɗin da babban bankin ƙasa ya yi. Bisa tsammanin tunzar 'yan ƙasar nan don kada su zaɓi ɗan takarar shugabancin ƙasa tutar jam'iyyar APC wato Asuwaji Bola Ahmad Tinubu tare kuma da karfafa zargin yin hakan don baiwa dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar wanda ake zargin mutanen hudu da hada baki da shi don cimma manufarsu. Mutanen hudu sun bayyana yadda Atiku Abubakar ya rantse da girman Alkur'ani cewar ba zai sauke Emefiele daga kujerarsa ta gwamnan babban banki ba matukar ya sami nasarar lashe zaɓe bayan haka suka ce atiku ya yi alkawarin ba su damar cin karensu babu babbaka a fannin kasuwancin da suke yi na sauyin dala da kuma na mai da iskar gas duk da dai wannan sauti bai bayyana inda aka ɗauke shi ko kuma yaushe ba bai kuma bayyana muryoyin suwaye ko kuma ta yadda aka naɗe su ba amma dai muryoyin uku daga cikinsu sun yi nuni da abin da ka iya cewa tattaunawar sirri ce da aka yi a wani wuri da za ta iya zamowa ko dai cikin ƙasar nan ko wajenta cikin sautin muryoyin wani da sunansa ya bayyana a matsayin alhaji na shaidawa sauran cewa ya gana da atiku a ƙasar dubai da kuma saudi arabia sai dai bai faɗi sanda suka yi ganawar ba amma dai ya ba da tabbacin yarjejeniya da tsohon mataimakin shugaban ƙasar kuma sun yi masa alkawarin jawo masa ƙuri'a shi dai wannan alhajin ya ci gaba da bayyana yadda tun farko suka tattauna da asuwaji bola tinubu kuma suka buƙaci Tinubu ya amince da wasu buƙatunsu kafin su ba shi haɗin kai. Ya ƙara da cewa Tinubu sam ya ki basu haɗin kai a maimakon ba su haɗin kai ma tinubu har cewa ya yi zai warware batun sauyin naira in har ya ci zaɓe ɗaya daga cikin masu tattaunawar cewa ya yi a lokacin ganawarsu ma tinubu har zarginsu su ya yi da kasancewa marasa kishin arewa hakan sai ya ba su dariya har ma dukkansu suke tambayar juna ko tinubun ya fi su kishin arewa ne

ai na zaci nema bayani a ah, sai dai zaka bi ok ai alhamdulillah mun hadu da shi a dubai sannan muka ƙara haduwa da shi ma a saudi arabia tafiya ka kenan eh mun hadu da shi sosai kuma duk wani request mu da muka nema a wajensa alhamdulillah ya amsa zai masha Allah yawwa maganar license mu na oil and gas da kuma ah, business mu na dollar da mana alkawari insha Allah za mu ci gaba da shi insha Allah akwai magana da MFA da ma da kawo fahimtar cewa ba zai canja shi ba in Allah ya sa an samu dama zai ba shi dama ya ci gaba da yi har zuwa ƙarshen tenuwa na shi sannan kuma zai haɗa mu da yaran sa kamar yadda ya mana bayani guda biyu waɗanda za mu ci gaba da business din tare da su kaga abin yayi daɗi kenan eh, sosai ko dai an samu hakan to abin yaran sai mana da qur'ani yaran sai mana da qur'ani za mu ci gaba da abubuwan ba wani matsala to kaga yanzu sai dai magana waziri kenan mm. eh, to kaga in aka haka an yayi kyau sosai eh, sosai fa saboda kaga tun farko ai da kasuwa ju muka fara zama to an yi zama da shi kenan aswa da an zauna da yawa da shi an zauna da shi an yi magana amma ya kiba da haɗin kai ya kiba da haɗin kai wai yana nuna mana cewa wai ai shi kishin arewa to mu zai nuna kishin arewa ka duba fa da Allah da dan arewa ne ke <laughs> to ni ba abin da na gani kenan dan arewa ne ke gyaran Najeriya ya zo ko eh gyaran Najeriya to sai ya gyara magana kasa yanzu mu babban matsalar shi ne ka san fa buhari suna tare da tinubu sosai fa ta kasa ko suna tare kuma muna ta ƙoƙarin da yadda za a ci gaba da samun yadda abubuwa ba su kasance kawai ƙoƙarin da ya mana shi buhari da ya dage aka yi wannan cancan kudin nan to shi ne zai kara mana advantage ka gane zai ba mu advantage sosai wannan canjin shi ne abin da muke jin daɗi sosai ta gaba ta kai muke a sosai sosai kuma ka san fa shi aswaji ya yi alkawarin cewa wannan money redesign din nan ba zai kansilin na da gaske yayin da ya zo mulki abin da ya ce kenan in ya zo za a yi kansilin din wannan redesign din da aka yi na notes nan za a kasance da tsoho da sabo da ana amfani da shi ka gane so shi ne dai abin da shi aswajin yake emphasizing a kai kaga akwai da shi wane ne wane ne ok ina